to masu kallon mu gare nan mana gare mana masu kallon mu ayya wani fa sabo ne ran nan ya ga yayi kisa gashi ya ƙara dawowa shine mai wando ruwan ƙasa gashi nan dai shine daga bangaren Jamus mai bakin wanda shi kuma daga bangaren Kudu to masu kallon mu jaririn man nan masu kallon mu jaririn man nan la ilaha illallah Allah kiyaye wallahi ga yana sura kaɗan ya sumar da shi ga dai nan masu kallon mu ayya wannan kansa tsaye yake in dai aka same shi ba zai ɗauke ba sai dai Allah yi ga dai nan kuna tare da musbahu Kano YouTube ta ga dai nan hayya ga dirin nan masu kallon mu ga dan banna ga ayya ayya ai ai ga nan ayya ya baji dukan nan ba ga nan hanya ya siye ta ya siye hanya <laughs> Allah yi hayya ga nan ya ce kuti na hibayya ya siye hanya Allah kiyaye ya suwa da shi wani yana gaya muku yanzu wanda shi ya saba a daidai Allah kiyaye ku rike shi ba kakka sake shi labari bai gama dawowa ba Allah kiyaye coach rike shi ka fita da shi a hankali coach bai dawo ba to Allah kiyaye to ga dai coach ya rike shi ya fita da kayansa to masu kallon mu gade don banan za a taka masu kallon mu gade don banan za a taka tsakanin tsakanin autan alikanin bello autan alikanin bello da shi da shagon corona yaron nan mai naci mai ɗaukar dukan siyata to gari rumbar nan masu kallon mu kuna tare da musu bawo kano youtube to gari rumbar nan masu kallon mu masu kallon mu gare don banna kuna tare da musbahu kano youtube yake kawo muku wannan dambe wannan yaro mai dada shine daga bangaren kudu shagon corona kenan to ga dai don banna masu kallon mu

idan masu kallon mu muna tare da musubahu kano youtube yake kawo muku dambe ga dan banna gare nan banna masu kallon mu musubahu kano youtube yake kawo muku dambe gare dan banna gane na bana gane na bana gane na bana masu kallon mu abu na masu kallon mu na na ga dai dan bana masu kallon mu musbahu kano yake kamu gonan dambe ga dai dan bana hoton corona fa autan corona ah, da autan aliganin bello

kashe ka tsaya kan buro ba wallahi na. bai tsaya ba yaran bai tsaya ba kare dan ban nan kare dan ban nan na kano gadon banna gadon banna ga corona virus yana gaya wa kaninsa kaninsa ne uwa ɗaya ba ɗaya ga yanan yana gaya masa ga yadda zai to corona ya gama bai shawara dai nan ya dawo za ka ɗaya ma da shi da corona a uwa su ɗaya uban su ɗaya nan eh, ka samu na shiga azumi

ya bige shi ya ce baya su to wallahi wannan ya saba da wuya bari ya buga yadda ta kare da aljanin da kai yaro tare da man yana a yana iya kokarin sa ne kan kai yaro ba wai yaro ka bai kwari ba yaro ya da ka asiri kashin ka bai ba yaro da da da da yaro ka fadi ka cikin duka ya guda gashi nan dai ba wutan alƙarin bello alikar bello ya fusata ba jama'a ya ce a yi haƙuri jama'a ga sako daga supporters na arewa gaba ɗaya ranka da ne ka sanar da shi abinda zan faɗa supporters 'yan kallo na arewa gaba daya suka ce ba su ji daɗin abin da aka yi maka ba suna kuma ga masu baka haƙuri haka zalika ƙananan yaran 'yan dambe abin da aka yi maka ba su ji daɗi ba kuma kano kano dari ne na baki suka ce ko nan gaba haka ba za ta ƙara kasancewa ba idan da wata bukata da kake so ka sake dawowa ka nema a jihar Kano za a yi maka suna ga masu baka haƙuri da Allah ka yi haƙuri a yi haƙuri ƙungiya mata ta tamban Najeriya gaba ɗaya ita ma tana baka haƙuri da Allah ka yi haƙuri kuma a gaya wa jama'a mun san daga inda wannan matsalar ta faru kuma za mu yi ɗan mataki a kai za mu ɗau tsauran mataki a kai ka gaya mashi mai ƙarfi za mu ɗau hukunci wanda ya sa yaran nan ya yi abun za mu ɗau hukunci a kai shi ka yi hakuri saura turmi ɗaya na wannan dabba a raba to a wuta ka yi hakuri a raba an kai din da ka kama duka ya ce kudu ba kowa to ga wani ran ba ta alƙanin bella ya ce kudu ba kowa aka kudu mana gudu ba kowa ya ce kudu ba kowa ga adamu na ya zo yana ba shi hakuri to to masu kallon mu ga dai wani damban nan ga dai damban nan tsakanin gaskiya ne wai an billahi wallahi kare nan banna masu kallon mu cikin kallon mu manu da ya sha kisa ba ba sai eh! manu kula yau an masa kisa biyu ta baci wallahi yau eh, manu bai <laughs> to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu kallon mu sauraron mu kamar yadda kuke gani kuka saba kuke biyo mu to alhamdulillahi yau ma gani ga ah, bayan Allah waɗanda suke ƙara turo da saƙonni wanda suke bawa yaran su 'yan dambe da irin ƙoƙarin da suke to masu kallon mu dai da sauraron mu yau ma za ku ganni da alhajin kowa da kowa alhajin kowa da kowa ya kuma dawowa a in ba ku manta ba a jiya ne ko mu ce zuwa shekaran jiya wanda bagon zayyana Allah ba shi nasara wato ya yi wa alasan shagon bagon 'yan sanda wannan kisa kamar yadda kuke kallo da Allah ba shi nasara ya masa wannan kisan yin wannan nasara da ya samu alajin kowa da kowa ya ga wannan kisa ya ce bahagon zayyano ta yi aiki ya ce a bawa bagon zayyano kyautar naira dubu ɗari wanda bagon zayyano har ya fito ya godiya bayan ma bagon zayyano ya fito ya godiya sannan ciyaman na kansa na gurmaɗa shi ma alhaji ya kashe kari wanda ya fito yake gode wa alhajin kowa da kowa a faɗin duniya alhajin kowa da kowa dai ba abin da za mu ce maka sai dai Allah ya saka da alkhairi da wannan kokari da kake yi wato akan kowa da kowa na bangaren harkar damban kai wanda ma ba na damban ba mu maka fatan alkhairi da irin wannan kokari da kake yi kuma in Allah da masu kallon mu da sauraron mu ku ci gaba da biyo mu za ku ringa gani a irin wannan sakonni da ake bayarwa Thank sosai muna Allah ya da kake ya kake gari a yau, ya lokaci ya rare, ya sana'a, to na ga sako hannun musu ba kano da aka turo dubu ɗari na gode na gode sosai mai gida na gode sosai sako ya shigo hannuna na gode na gode sosai allah ubangiji ya sa kara alkhairi allah ya sa da alkhairi allah ya bar zaman tare kuma ina godiya ina godiya allah ubangiji ya kara ma ci gaba ga sana'a da kake yi allah ya kara ci gaba ɗaukaka allah ubangiji ya kara taimakon kar taimakon na alkhairi ya kara taimakon mu gaba ɗaya na gode na gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi bai gida na gode sosai na kamar da nake haska muku live a kullum kuke biyo mu kuke samun mu a Musbahu Kano YouTube in Allah ya nuna mana wato kamar cikin azumi in Allah ya mu idan muna raye in Allah ya da za mu dinga haska muku wani bidiyo live wanda za mu dinga ɗan kai ziyare-ziyarance haka za ku dinga jin mu da interview za mu dinga yin ta wacce da ya kamata da kowa da kowa wacce za ku iya tsintar mu live saboda in Allah da cikin azumi live za mu dinga haskawa wanda yake da dama kamar misalin bayan sallar isha haka ko da bayan sallar eh, bayan sallar isha in an yi ashan in Allah ya soya da ku biyo mu za ku dinga samun mu live in Allah da ko da rana ma misalin aka ce karfe hudu haka bayan sallah eh, la'asar shi in Allah da za mu dinga kokarin dan yi muku live saboda akwai wanda za mu dinga eh, Eh, za mu dinga inviting su wanda muna ba mu dinga ɗan tattaunawa da su muna muku fatan alkhairi masu kallon mu da sauraron mu a koda yaushe ni ne na naku dai musu bawo Kano YouTube ku ci gaba da biyo mu in Allah ya yarda muna muku fatan alkhairi na gode